This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. har yanzu dai baba yakub makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata sha biyar ga watan oktoban shekarar da hudu a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya yaba wa nasarori da tattalin arzikin najeriya ke samu tare da hasashen cewa idan aka ci gaba a haka to najeriya za ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya. A yau za mu ba ku dama ne ku bayyana mana ra'ayinku shin ko kun gamsu da matakan da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke ɗauka don magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Kamar kullum lambar mu yau ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kamar kowanne dare ranar talata yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya. na ramatu garba wanda a yau shirin zai duba yadda 'yan najeriya da suka tsere wa tsadar rayuwa a ƙasarsu suka zama haja a kasuwar bayi a ƙasar libya to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran amurka na bukatar isra'ila ta inganta ayyukan jinƙai ga falasɗinawa masu fama a gaza zuwa cikin watan gobe ko ta fuskanci yiwuwar ta katse tallafin sojin da take bayarwa na goyon bayanta a yakin da ta shafi shekara guda tana yi da hamas sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron amurka leo austin sun gaya ma manyan jami'an gwamnatin isra'ila a wata wasikar ranar lahadi cewa amurka na ta bakin su matukar damuwa kan irin taɓarɓarewar da harkokin jin ke yi a gaza tana mai buƙatar gwamnatin ku ta gaggauta ɗaukar ingantaccen mataki mai ɗorewa a wannan watan don kyautata al'amura kamar yadda suke a da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce an so ne wasikar ta zama wata tuntubar dublomasiya ta sirri to amma ya tabbatar da sahihancin wasikar yau talata babbar kotun kasar kenya ta yi watsi da bukatar da lauyan mataimakin shugaban kasa ya gabatar ta a tsaida majalisar dattawa daga muhawarar tsige mataimakin shugaban kasa ɗin bayan da majalisar ta kaɗa ƙuri'ar sauke shi daga mukaminsa a makon jiya mai shari'a chacha nwita ya zartas da hukunci cewa majalisar za ta iya ci gaba da gudanar da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ta hurumin yi kuma kotun ba za ta yi shishigi ba mataimakin shugaban kasa ɗin rigati gachuagua na fuskantar tsigewa ne saboda zargin almundahana da rashin daidai ciki har da zargin cewa ya goyi bayan zanga-zangar kyamar gwamnati ta watan yuni zarge-zargen da ya karyata kasashen rasha da china sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu a cewar ministan tsaron china a yau dinnan talata a ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar su da rasha da china ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu suna masu zafafa caccakar amurka ta faɗaɗa wato kan batun faɗaɗa tasirinta a asiya rundunonin sojin rasha da china sun yi muwafaka kan manufarsu game da yadda al'umaran duniya ke gudana kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron rasha andrei belosov da aka wallafa a kafar telegram ta ma'aikatar tsaron rasha Beresau ya ce ya gana da mataimakin ciyaman ɗin babbar cibiyar bayar da umarnin sojin China Zhang Yuziya inda suka yi tattaunawa mai matuƙar muhimmanci ɗin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Australia na 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su haɗa kai da masana 'yan asalin wuri don samu mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Winfield na cibiyar kokata ta 'yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce. We get on top of this, try and slow this uh, warming and all that and Ya ce mun gano bakin wato mun gano bakin zaren kuma muna kokarin taka burki ma dumamar yanayi da makamantansu da kuma an karar da matasa idan mutane kalilan suka je suka kwankwasa kofa sai a ce tafi can idan kuma ɗumbin mutane suka yi yakuwa sai kaga an fara sauraron su. shi kuwa Kel White wani farfesa a fannin muhalli da ke jami'ar Michigan wanda ya wakilci Amurka cewa yayi. Going back several centuries it was indigenous people's lands that were first. Ya ce idan muka koma baya karnoni da dama can ai yankunan 'yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar da wato don haƙar ma'adanai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su waɗanda kamar yadda aka sani yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin. labaran duniya aka saurara daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar najeriya inda babban bankin bankin duniya ya bayyana cewa tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin kasar ke amfani da su yanzu abu ne masu kyau kuma hakan zai bunkasa tattalin arzikin kasar ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya ga dai rukayya basha da rahoto akan haka Tsare-tsaren tattalin arzikin da babban bankin duniya ya bayyana sun hada da ci gaba da janye tallafin man fetur da zai sa kasar ta daina asarar naira tiriliyan goma a aljihunan wasu sai kuma na kudaden kasashen ketare ta yadda kudin naira za ta samarwa kanta daraja. inda gill wanda shine babban mataimakin shugaban bankin na duniya ya bayyana hakan ne a wani taron bita na kwana uku da masana tattalin arziki suka shirya karo na talatin a babban birnin kasar abuja mr gil ya kara da cewa wannan tsare-tsaren masu tsauri ne amma idan kasar ta ci gaba da aiwatar da su zuwa shekaru goma ko sha biyar to kasar za ta kasance mai dogaro da kanta Gil ya kuma shawarci gwamnatin kasar da ta shawo kan hauhawar farashin kayayyaki a kasar da kuma tallafawa masu kananan karfi kwaya 'yan kasar suka ji da wannan shawara da babban bankin duniya ya bawa gwamnatin kasar? Sunana Muhammad Aliyu. Ni ina ganin su sun ba da wannan shawara saboda ba a Najeriya suke bane. Domin mu da muke cikin Najeriya sun san duk wani mawuyacin hali da tsadar rayuwa da halin kakanika yi da talaka ya shiga kusan ya fara ne daga sanda aka cire tallafin mai da kuma hauhawan farashin dala. Suna na Hussein Farisa mai fata. Masu ba gwamnatin tare Najeriya shawara ba 'yan Najeriya ba ne. Ba su san halin da ɗan Najeriya yake cike ba. Ko in ce ba san halin da talakan Najeriya yake cike ba. Na ɗaya dai babu tsaro. Na biyu babu noma. Na uku farashin kayan masarufi ƙara haifawa kawai suke yi. Sunana Sadiq Adamu. eh shawarar yana da kyau inda mu za su tsaya gaskiya a kan shi kuma su aiwatar da shi yadda ya kamata. Na zanta da Dr. Isa Abdullahi Kashiri wanda masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe. Kuma na fara ne da tambayar sa kowane mizani ne babban bankin duniya ke amfani da shi wajen auna bunƙasar tattalin arzikin ƙasa? Bankin duniya tana amfani da ma'aunin GDP. Wannan ma'auni ne wanda ake dubawa ta kayayyaki da aka sarrafa ko aka noma ko kuma sana'o'i da aka yi su a cikin ƙasa na shekara guda da hannayen jari da zuba jari na kasashen waje wato foreign direct investment to duk wayannan ma'aunai ne na mizanin ci gaban tattalin arziki a kowace ƙasa da hukumomin duniya ke amfani da su. Ko akwai wani gudummawa da babban bankin duniya ke bawa Najeriya ko kuma tasirin manyan kasashen duniya domin bunƙasar tattalin arzikin Najeriya? A zahirin magana, bankin duniya cibiya ce da take nazarin tattalin arziki na duniya suna samar da kuɗaɗe na tallafi wato 8 wanda shi in an bada ba biya za a yi ba. suna ba da wannan kuɗaɗe a tallafi ɓangaren ilimi ana bayarwa a tallafi bangaren kiwon lafiya ana bayarwa da cibiyoyi da bangarori na noma duk suna bada na kyauta waɗanda ba na a karɓi bashi ba. Kana ganin wannan tsare-tsare na tattalin arziki ba zai jefa 'yan ƙasar cikin wani mawuyacin hali ba? Ƙalubalen da za a iya samu shi ne idan Najeriya ba ta ɗauki magani daidai da ciwonta ba wato tsare-tsaren tattalin arziki daidai da ƙarfin tattalin arzikinta ba wallahi da yawan mutane suna iya mutuwa kafin wannan shekara goma sha biyar da suke magana. Hawa farashin kayayyaki a kasar de na matakin kaso 32.70 cikin 100 wanda rabon kasar da ta shiga wannan yanayi tun shekara ta alif tara da da casa'in 1996 rukayya basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida rukayya shi da wannan rahoto. Kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba za ta gabatar da shiri na gaba. wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna madalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban A shekarar 2017, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matsananciyar damuwa game da rahoton sayar da 'yanci rani a matsayin bayi a ƙasar Libya. Sai dai shekaru fiye da shida an sake gano yadda wannan matsalar ta ƙararin caɓewa. Balarabe zai zo da mota sai zo da ce zai dauki ma'aikata. Wani ka je kai mai aiki biya wani kuma ya zalunce ka kuma wani kuma ya ɗauke ka ya je kai kama ya je ya rufe kamar ya yi kidnapping ɗinka ya ce sai an kawo kuɗi sannan za a zo a karɓe ka. za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya dauke ka ya kai can gonar sai ya je ya aji. ko kuma wani ke masa kuskure ya ce maka dan bakar mace ko wani ya ce maka kare ko wani ya ce bakin dan adam na yi da na sanin zuwa libya sosai da sosai na yi kuka na yi kuka wani garin da ake kurba man gyada zalla rayuwar wani attajiri na dauko To ɗaruruwan 'yan Najeriya ne suka sunci kansu a cikin yanayi na tsaka mai wuya a ƙasar ta Libya. Burinsu dai na samun rayuwa mai inganci yanzu ya zame musu tamkar mugun mafarki. Mun bari rayuwar mu mu ba mu sami wani isassan karatu ba. Ya za a yi kuma ba sauran kannan mu kuma su taso duka haka. Wannan shi take sa dole ne mai hubasa mu buta mu je mu fuskanci kowane irin kalubale ne domin mu zo mu inganta rayuwar kannan mu. Gasar su da aka cire ya ta'azzara mu ya kwazara mu ya samu kabaro Najeriya. Gwara kai wannan rayuwar a ce a wajen neman ka mutu da a ce yunwa ce ta kashe ka a gida. A gaba kaɗan za a ji labarin waɗannan 'yan Najeriyan da suka ce sun yi gudun gara a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Wani gari na farko a kasar libya sakamakon ta'addancin da ake yi wa baƙar fata da cin zarafi da kashewa da siyarwa a gabanka baka da kwanciyar hankali za ka yi wa balarabe aiki ya baka kudinka daga baya biyu kai kwace kudin kowanne na cikin damuwa suna bayar da labarin azaba da wulakanci da rayuwa cikin rashin tabbas. Suna ganin ka suna ci irin ce maka abet kala irin da sauransu hamar, kalef, kare, jaki da sauransu kalmomi na kaskanci zaki ji suna faɗa mana. Ko kuma kana kwance a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya. Ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena farko cikin kwantena za a fara tattara. Akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena asibiti in dai mutum ya kai hamsin wallahi tallahi ashirin sai sun mutu a ciki. To muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da wasunsu amma saboda wasu dalilai na tsaro sun nemi a sa kai sunayensu. A zahirin gaskiya wannan ƙasa ta Libya muna fuskantar ƙalubale kala-kala kama daga cin mutunci, cin zarafi, nuna wa ɗan adam shi ba kowa bane ba yana ɗaya daga cikin wanda muke fuskanta. za ga wasu an kama su an je an kulle su sai mutum ya yi sabin ɗin kansa sabin ɗin kai daga irin alif biyar ɗin nan alif shidda alif goma za ki ga ana magana mutum ya sabin ɗin kanshi in an ce alif ɗayan nan a yanzu in kin canza ta kuɗin najeriya alif ɗaya ta kai darajar naira dubu ɗari biyu aƙalla da ashirin in mutum bai da wannan kuɗin da zai sabin ɗin kanshi alif hudu alif biyar za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya kai shi can gonar sa ya je ya haka za ka yi ta mishi aiki shekara ɗaya ko shekara biyu sannan ka biya shi wannan kuɗi sannan ya yanta ka yanta wanda zai maka kuma ba wai zai barka ka tafi inda kake so bane ba a'a sannan ne zai fara biyan ka in ya kamata a ce a bus stop mu hatta ya je ɗauko mutum zai iya biyan shi dinar dubu ɗaya to kai sai ya ringa baka ɗari biyar abin da suke tsakaninka da shi kawai abinci a haka za ka yi ta rayuwa a ƙarshe mutum sai dai in Allah ya taimake shi lokacin da aka yanta shi irin ya shigo cikin gari din nan daga nan ya samu ya gudu amma in dai ka shiga cikin gonan nan no way to escape ba wata hanya da zaka iya guduwa sakamakon gonakan su ba irin gonakan mu bane ba na Najeriya gonakai ne zaki ga an je an yi kan can kan tudun Sahara sannan suna da matakan tsaro duk inda zaka gita a cikin gonar su wallahi suna kallon ka dole ke ga an kama a libyan nan to wallahi sai an bada kuɗi a akalla kasar babu kuɗin najeriya yana kaiwa dubu wajen ɗari takwas haka ake bayarwa a nan libya kenan in ga kamar da aka yi wannan wani sai da suka sai su sannan wallahi aka tura aka aka sallame su don mu a nan inda muke aiki wallahi da aka ba mutane to wajen mutane biyar aka babu wanda ya fito da kuɗi aka bada sannan aka fito da shi yaƙe eh, ni ba wa'anda nake son a fara kawo maɗauki a duniya irin mata don matan da suke a cikin wannan ƙasa wa'anda suke gidajen bashi da connection connection wa'anda aka sa gidaje aka rufe maza in sun samu kuɗi su zo su yi amfani da su su biya su kuma kar ki ce wa'annan kuɗin za a ba su wannan kuɗin duk kuɗin da suka shigo hannun wa'annan larabawa wallahi ba sa fita sai ki ji an sai da mace miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar tana gama biyan wannan kuɗin ƙarshe kuma ya ɗauki ta sai da ta ga wani ƙarshe sai dai ta mutu a haka. wani domin ya gyara bauta ba mutum gari ba su ko ba wani gari sai dai abin da ya fi ɗaga hankalinsa a yanzu shine rashin samun damar koma Najeriya saboda matsaloli na cin hanci da rashawa da suka ci yayi katutu a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar Libya. Gaskiya akwai matsala a 'yan basin na Najeriya. to wallahi yanzu harkar ciwa-ciwa da cin hanci ya riga ya shiga zukatan cikin wa'annan mutanen ma'aikatan embassy din nan mutum zai ce zai kai sunansa wai dole sai ka ba da bribes ka ba da cin hanci wani suna biyan alif biyu alif uku sannan musamman ma wanda suke kamar shi bahaushe shi bahaushe bai fiye daukan kuɗi ce zai dauka ya bayar ba kuma yanci duk ma'aikatan hausawa ne kin san abun aka ce za a yi kamar harka cin hanci mutum ba zai fito ma direct ba yawanci zaki gani sauran other tribe mutanenmu na najeriya haka kudancin najeriya dai su suke bada wannan cin hancin wanda suke kananan ma'aikatan na embassy din masu wannan harkokin yawanci su da hausawa ne tsakani da allah da kai embassy basu sirriya sun lalata ta sakamakon akwai mutanen da suke su yan kudancin najeriya ne yadda ake ba su muhimmanci ba kamar mu ba yan arewaci hasali ma akwai mutumin da ya kalle ni yake gaya mai cewa abin da yasa suke kula da hausa wannan saboda wasu ta'addanci ake turo su lagos su koya in fact yana so shi mana mu yan ta'addan wannan fa na ji embassy na nigeria ga cin hancin da ake yi wanda hankali ba zai dauka ba in dai da hali a taimaka a kai wa. mata ɗauki a cikin wannan ƙasa mata suna cikin tashin hankali mata suna cikin damuwa mata suna cikin ukuba da masifa ta rayuwar duniya haka zaki ga mata suna kuka suna a cikin gida kulle wallai yadda kika san ana cinikin kaza ko akuya ko saniya a kasuwa haka ake cinikin dan adam a nan kasar to shakka babu waɗannan 'yan najeriya na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa amma ko hukumomin najeriya za su ɗauki mataki ko kuwa rayukan waɗannan matasan za su ci gaba da zama cikin kangin halin ni'yasu. Those who are arrested and in detention and those who are in dear need. Not for somebody who came here and has worked and has made his money and then you will tell him that he doesn't know how to go money. Nigeria. A mako mai zuwa za mu ji daga bakin mahukunta a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ta Kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu. da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Kuma da lagai da Ramatu Garba Baba da wannan shiri. yanzu ku lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko kun gamsu da matakan da gwamnatin shugaban bola tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan najeriya ke fuskanta yanzu mun samu kira daga jihar kwara wane ne a kwara wa ya kira mu daga jihar kwara to malam na kwara kaman baka jin mu da haka a ah, ina tare da ku eh, to ina ina ina sunanka eh kuna tare da Bello Garba Dinawa kala kala daga nan kwara to malam Bello duniya na sarin ka eh sai dai baba ku amma ah, mun yi in kamo ku amma abin saboda rashin yanayi bai da kyau ban saurari maudu'in ba wai tambaya muke yi shin kun gamsu da matakan da gwamnatin Bola Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arzikin da 'yan Najeriya ke fuskanta? eh to gaskiya idan muka duba gaskiya babu ba mu gamsu ba sai eh, idan muka duba babu wani dukkan matakan da aka ɗauka gaskiya ba su inganci abubuwa ga suna suna tayin abubuwa suna tayin gaba mutane to mun rashi malam bello daga eh, daga kwara bari mu kada zuwa jihar jigawa wane ne a jigawa wane ne ke jihar jigawa Salamu alaikum Malam ya jigawa. Ina jin ka mama. Yawwa to muna saurare ka. Ah, Rabi ta wanda aka layi. To Malam Rabi bismillah. Yawa alhamdulillahi gaba da wannan mudu da kuka dauko. Hmm. Gaskiya ba ba gautu ba a kan wannan abubuwan da ke faruwa a kan wannan tsare-tsare da ake gabatarwa saboda layi mutane suna cikin tashin hankali. Hmm. Malam Rabiu kana tayar da mu? To bari mu ɗauki kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullah. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim bismillah. To ni dai a ra'ayina gaskiya ban gamsu da irin wannan matakai da wannan gwamnati take ɗauka ba. Ganin cewa ba zai yiwu a ce ƙasa ana ci gaba ana samun nasarori bayan 'yan ƙasan suna cikin ha'ula'i. A ce abincin da talaka zai samu ya ci a rana sau biyu sau uku yana gagarai. Hmm. duk wani nasara da za a samu koma bayan rayuwar dan adam ne yau a ce an ci gaba amma al'umma suna mutuwa saboda rashin tsaro saboda yunwa gaskiyar magana ya kamata wannan gwamnati ta sake nazari yau in aka ce babu mutane a najeriya gabaki ɗaya duk matsalan tsaro ya kashe su ko yunwa ya kashe su kowa za a mulka wannan waɗanda suke wannan magana gaskiya su dawo najeriya su zauna mu ko mu koma can inda suke mu gani shin za su iya rayuwa a Najeriya kamar yadda mu muke daurewa wannan shi ne na gode. To mun gode Ibrahim Alaramma bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe? Wane ne daga jihar Yobe? Alirab kana gashuwa ne babban jana janar Amuriyar Salasa na Najeriya. To bismillah Malam Ali. to a kan me kuke tattaunawa ne saboda ba rediyo a kusa da ni a yi haƙuri yawwa muna tambaya ne shin ko kun gamsu da mataki da gwamnatin bola tinubu ke ɗauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan najeriya ke fuskanta gaskiya ba mu gamsu ba a matsayina na adarab kana gashuwa na ra'ayina ban gamsu ba saboda tsadar rayuwa kullum abubuwa suna taki ana janye tallafin haji an janye tallafin noma an janye tallafin man fetur an janye tallafi da yawa wanda a baya da tallafi yana taimakon talaka kan dan da tallafin ilimi to mu ba mu gamsu da wannan matakin ba ya kamata a ce an hmm. taga darajar naira naira taga darajar naira kuma sama wa talakan najeriya sida kamar ta fannin wutan lantarki to mun gode malam ali rab kana gashuwa bari mu har yau dai muna jihar niger eh jihar yobe wani ne a yobe salamu alaikum amma alaikum salam tala Kana magana da kuma Bashir Zannani daga garin Damaturu a jihar Yobe. To Malam Bashir Kwamri. Gaskiya wannan tafiyar da yi amai bala tinubu ya gaskiya akwai gyara a ciki. Hmm. Talaka suna cikin wani hali na ruwa da kuma rashin tsaro a ƙasa. Hmm. Yawa to shi ne da muke kira da shi da Allah ke duba ya gani dan Allah ya karsa sauto. To. Dan talaka samu to mun gode to mun gode comrade bashir bar mu kada jihar zamfara daga yobe wani ne a zamfara Baba Baba Aminci Allah ya tabbata gare ka sunana Nasiru Husaini ne gondo da gusau jihar Zamfara da kiranka To bismillah mal Nasiru. Baba ya kokari a jama'a aiki. Alhamdulillah. Baba Ezekiel eh, na wai yana kan flatulation har yanzu ba wallahi ba sabon da Allah dan gaya mu dan fadar bakin. A gurguje wato muna tambaya ne ko kun gamsu da matakan da gwamnatin Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. gaskiya ba akwai sauran gyara har yanzu ba a cewa gabaki daya an gamsu da matakan da ke dauka amma akwai gyara gaskiya sosai. Na'am. ba ba gyaran da ake fagana a kai ne a cikin duk gwamnoninmu na najeriya kowace jiha tana da ma'adinai musamman irin zamfara state tana da ma'adinai tana da tantara tana da ulu-ulu in ta yi kaduna akwai in ta je ko ina akwai duk gaba ki ɗaya a kamo gwamnonin nan a yi musu magana a fama kowace gwamna matakan zai ɗauka a cikin jiha ke a buɗe boda birnin kebbi a buɗe boda sokoto a buɗe boda lagos a buɗe boda ko ina a shigo da kayayyaki gaba ki ɗaya kamar inda turawan mulkin mallaka ta bar mu a najeriya to mun gode ma nasiru mai gwanjo bari mu je jihar nasarawa wani ne a nasara baba bashir tela ne daga nan lafiyar bare bari to bismillah man bashir a nawa bangaren da gaskiya ban gamsu da wannan matakai na farko da tattalin arzikin najeriya da shugaba tinubu ba an jefa jama'a cikin wani hali abin da za a ci ma da kyar ni a matsayin kawai shi ne aka ce da kare ana biki a gidan kwaikwayon buga a kasa duk gyaran da za a yi aka da ce talaka da al'umman kasa sun amfana duk da nasarorin da babban bankin duniya eh, ya ce ana samu a wannan tattalin arzikin eh to mu dai al'umma ta kawo magana ta saba tunda muna cikin wani mawuyacin hali abin da zai suna ga gare mu mota za ka hau ka je nan ta nan ko abin hawa ya zama aiki saboda haka muna fatan dai a waɗannan hmm. mun gode bashir tela da, da kuma kiranka muka kawo ƙarshen ɗaukan mu a yau tuma da haka ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen Amurka na bukatar Isra'ila ta inganta ayyukan jinƙai ga Falasɗinawa masu fama a Gaza zuwa cikin watan gobe ko ta fuskanci yiwuwar ta katse tallafin sojin da take bayarwa na goyon bayanta a yakin da ta shafe shekara guda tana yi da Hamas. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron amurka leo austin sun gaya ma manyan jami'an gwamnatin wato isra'ila a wata wasiƙa ta ranar lahadi cewa amurka na abin da suka kira matukar damuwa kan irin taɓarɓarewar da harkokin jin ke yi a gaza tana mai buƙatar gwamnatin ku ta gaggauta ɗaukar ingantaccen mataki mai ɗorewa a wannan watan don kyautata al'amura kamar yadda suke a da. yau talata babbar kotun kasar kenya ta yi watsi da bukatar da lauyan mataimakin shugaban kasa ya gabatar ta a tsaida majalisar dattawa daga muhawarar tsige mataimakin shugaban kasa ɗin bayan da majalisar ta kaɗa ƙuri'ar sauke shi daga mukaminsa a makon jiya mai shari'a caca nwita ya zartas da hukuncin cewa majalisar za ta iya ci gaba da gudanar da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ta hurumin yi ba tare da tsangwama ba ko shishige daga kotun. Tama sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniya na wannan daren Mr. Chan. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin ma amin. Wassalam.